Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar kwastam a Najeriya ta kama wasu sunduki na kwayoyin tramol mai dauke da sinadarin kodin. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ta wace hanya kuke ganin za a iya fuskantar sha da fatocin ababen sa a najeriya ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma kafin nan ga yadda duniya yake ciki jama'a barkanmu da yamma Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a ƙasar Singapore ranar sha biyu ga watan Yunin shekarar nan. Za mu yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya. bisa ga cewar Trump a shafinsa na Twitter yau bayan da ya tarba Amurkawa uku da Koriya ta saka. yayin tarbarsu a sansanin soja na andrews shugaban tare da mai ɗakinsa melania trump sun shiga jirgin saman ƙasar amurka mai lamba c40 domin ɗan tattaunawa da amurkawan uku waɗanda aka saka su bayan ɗaure su a gidan yari a koriya mataimakin shugaban kasa mike pence da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo sun gaisa da amurkawan 'yan asalin koriya bayan sun sako daga jirgin trump ya ce manufar tattaunawarsa da zai yi da kim don koriya ta arewa ita ce ta cimma su cimma burin yarjejeniya kan dakatar da shirin nukiliyarta. ta Akalla mutane arba'in ne suka mutu lokacin da wata madatsar ruwa a wani kwazazzabo da ke kasar Kenya ta yi ambaliya a daren jiya Laraba bayan ruwan saman da aka shafe kwana hudu ana tafkawa. Ruwan da ya ambaliya ya tafi da gidaje da ɗaruruwan sana'o'in mutane bayan da ya kwararo daga madatsar ruwan madatsar ruwan fatal a yankin Sulai, kimanin kilomita 180 daga arewa maso yammacin birnin Nairobi. Wani mai suna Ian Degwa ya shaida wa sashen Hausa na VOA, sashen Swahili na VOA cewa watakila waɗanda suka jikkata za su haura adadin waɗanda aka irga aka riga aka irga wata biyu kenan yankin na samun ruwan sama mai karfi waɗanda ya haddasa ambaliyar ruwa da tabo da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 130 gwamnatin kenya jiya laraba ta ce ruwan saman ya tilasa mutane 220 ƙaura labaran kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tawagar likitoci daga Hukumar Lafiya ta Duniya sun isa Jamhuriyar demokradiyyar Congo domin shawo kan barkewar cutar Ebola a ƙasar, yayin da jami'ai a yankin suka ɗauki matakan domin a shawo kan barkewar cutar kawo yanzu bayan mutuwar mutane 17 ake kyautata zaton sun kamu da cutar ta ebola kuma jami'an sun tabbatar da cewa akalla mutane biyu daga cikin waɗanda suka mutu suna ɗauke da cutar hukumar lafiya ta duniya da who dai ta ce ba da za ba da dala miliyan ɗaya daga cikin gidauniyarta ta gudanar da ayyukan gaggawa domin goyon bayan shawo kan cutar da ta barke a garin Bikore da ke lardin ecuador Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale jiya Laraba ya ce Najeriya za ta dage damtse wajen yi wa bakin da ke shigowa daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo gwaje-gwaje kuma tana tunanin aikata wagar ma'aikatan kiwon lafiya domin taimakawa a shawo kan cutar. Wani sabon rigakafi da ake gwajinsa ya nuna tasirin aiki kan kwayar cutar duk da cewa akwai karancin rigakafin. Yau Alhamis kasar Isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-haren sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin uh, dare, inda ta ce martani ne ga harin rokoki da dakarun Iran suka kai wa dakarunta a tudun Golan. Dakarun Isra'ila sun ce sun mai da hankali ne a hare-haren da aka kai da jiragen sama kan cibiyoyin ayyukan leƙen asiri cibiyoyin da ake ajiye makamai da motocin yaƙi kuma jiragen sun tarwatsa na'urori da siriya ke amfani da su domin kariya isra'ila ta kuma yi gargaɗin cewa ba za ta bari barazanar iran ta samu wurin zama ba a siriya kuma ta ce za ta ɗora gwamnatin siriya alhakin duk abubuwan da ke faruwa a iyakokinta ministan tsaro avido liberman ya shaida wani taron jami'an tsaro a wani taron harkokin tsaro cewa harin da isra'ila ta kai ya ruguza kusan dukkan kayayyakin aiki a siriya ya ce ina fatan mun rufe wannan babin kuma kowa sun fahimta a lokutan baya isra'ila ba ta magana kan ayyukanta na soji a siriya inda ake kyautata zaton ta kai hare-haren jiragen sama da dama kan dakarun kasar iran din Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. To madalla ƙasa da makonni biyu bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shiga ko sarrafa duk maganin tari da yake da sinadarin kodin. Hukumar Custom ta kama wasu duki biyu ɗauke da ƙwayoyin tramadol a tashar jiragen ruwa ta Tinkan. Wakilin murya Amurka na Legas Babangida Jibrin ya haɗo mana da wannan rahoto. hukumar kwastan da ke kula da tashar jiragen ruwa ta tinkan ta kama wasu kwantononi guda biyu da ke makare da kwayoyin tramol kwayoyin magungunan da shi ma matasa ke amfani da shi wajen samun kuzari na aikata muggan laifuka a ƙasa a wani taro na manema labarai da hukumar ta kwastan ta kira a tashar jiragen ruwan tinkan kwantrolan hukumar ta kwastan da ke kula da tashar jiragen ruwan tinkan alhaji musa muhammad ba ba ya bayyana irin kokarin da hukumar ta kwastan ke yi na ganin ta dakile kokarin shigo da kayayyaki da aka haramta musamman ma dai kwayoyi da kuma muggan makamai dama duk kayan da ya zo kasan akan yi declaring submitting sgd a zuwa inspection examination kenan a bude a sauke a duba a ga cancantan sake kayan to da aka duba wannan lokacin da aka abin nan sai aka ga aka su da suka submitting eh, declaration din sai suka sa electronic good kayan kayan wuta kenan da aka bude kuma sai aka ga ai ba kayan wuta bane a ciki wayannan mugayen kwayoyin ne a ciki eh, tramadol din kenan kwantenoni biyu ne wannan kwayan an shigo da shi daga kasan India shi wannan Royal Tramadol din daga India aka shigo da shi kuma a cikin takardan da suka shigo da shi da suka rubuta sun nuna for export ne kawai ma'ana su ba za su yi amfani da shi hukumar ta kwasan dai ta ba da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta shigowa ko amfani da sinadarin kodin a magungunan tari inda kuma ta yi kira ga gwamnatin ta haramta amfani da tramol da ake shigowa da shi daga kasar india domin sayarwa da kuma amfani a najeriya abin da ba a yi a kasar ta india irin wannan matakin ya kamata wato shi wannan damuwan shi ne asibiti in ka je asibiti wani asibiti saboda eh, rashin lafiya da sauransu akan ba da wannan maganin to amma kaga wannan likita ne ya baka amma wayannan kuma da ake shigowa da su 225 mg eh, sun zama kwayoyi kawai ana sha ne saboda nashuwa da wasu abubuwan da ba daidai ba saboda haka ya kamata a tsaya sosai a ga da za a yi a hana shigo da wayannan magunguna da wannan kwayoyi kudin su ya kai na nawa yanzu kayayyakin da eh, kwayoyin nan kudin su ya kai wajen miliyan hamsin banda kwayoyin nan akwai wasu kayayyaki da kuka kama akwai kayayyaki kaga wayannan second hand clothing din nan eh, da gwanjo ga kuma kayan tayoyi tayoyin da da aka riga aka amfani da su a turai a zo da sunan. nan kaga hatsarin su motoci kuma tafiya ga tafiya mai yawa zaka tashi daga nan zaka je arewa da sauransu so sai ga ana samun hatsurruka da sauransu duk irin wayannan tayoyin ne akwai wannan akwai kuma wani wanda ake cewa e west wato irin su kwamfuta su talabijin sauransu da suka lalace shine wani ya dauki kuɗin mu ana kukan ba kuɗi ya soho ya kawo kasan nan wala Allah me zai yi da shi Allahu alam to damuwan wayannan shine kaga akwai irin su mercury irin su candium eh, da led katunan led lokacin da aka samu a gusau a zamfara abubuwan da ya jawo to irin wannan ana barin suna shigowa kaga za su gurbatar da eh, muhalli za ku wata ƙasa har da ruwan sha ma ka gani so shi ne kake gani yanzu da yawa sai ka ji kafin ka an kar sai ka ji an ce kidney kidney kidney duk irin wayannan abubuwan ne to ne shi ma yana cikin an samu an samu containers uku na wannan tun lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya mai ce yanzu ta haramta shigowa da motoci da sauran kayayyaki musamman shinkafa ta kan yakokin najeriya ta ƙasa ne dai tashoshin jiragen ruwan najeriya suka fara farfadowa lamarin da kuma ya ƙara irin ayyukan da hukumar kwastam da sauran jami'an tsaro ke yi na tabbatar da doka da oda a tashar jiragen ruwan da ke zama mafi girma a yammacin afirka babin ya jibrin murya amurka daga Legas. dokar a sha kwaya kwaya ku da kyau jama'a ku saurara a sha to a gaida baban gida jibrin in an jima kaɗan za buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin za a iya fuskantar sha da wucin ababen samaye a najeriya lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a ci gaba da shakatawa da wannan waka tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau babban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakan ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, ka ba ya sha. matar ka ba ta sha, yayan ba ya sha, me yasa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. kwaya fa ba ta da kyau. ta ba lalmalan dai. Kwaya fa ba ta da kyau. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To Madalla mun sami kiranmu na farko daga Kaduna wane ne akan layi a Kaduna? Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma muna sauraron ka. to gaskiyar magana yadda gwamnati ya kamata ta yi a mun sani cewa a cikin gida najeriya ma akwai guraren da ake yin irin waɗannan kwayoyi da kuma nau'i na kodin to a tabbatar da cewa jami'an tsaro na ciki masu yaƙi da fatocin waɗannan kwayoyin su zage damtsi sosai in ma ma'aikata ne a ƙara musu ma'aikata wanda za su dinga bi lungu-lungu sako ana binciko irin waɗannan miyagun guraren ana kulle su ana kuma hukunta waɗanda suke da ruwa da tsaki a kai sannan kuma bodojinmu ta ruwa ne ta doron ƙasa ne ta jirgin sama ne ta jirgin ƙasa nan hukumar shige da fice na kwastam kenan nan ma ta kara bude idanta sosai kada a yadda da cewa an zo da kwantena ba a bude ba komai aka rubuta kamar inda suke yanzu to tabbatar da cewa an bude an ga cewa ba a akasin abin da aka rubuta ba ne to malam ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna kaduna wani ne akan layi da kaduna na kaduna kana sauraron mu to da alama mu na kaduna ya goce to mu yanzu haka dai a buɗe suke za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku to daga kaduna bari mu je birnin kano wane ne akan layi daga kano wane ne akan layi daga kano to ni ba dai na jin ko wane ne ke magana to da alama dai babu kowa a kan layi ko kuma da ke rimuwa majinsa amma dai layukan a buɗe suke domin kira ko bayyana mana ra'ayi wane ne a kan layi malam muna jin ka wane ne a kan layi daga ina ne assalamu alaikum wa rahmatullah Aminu alaikum salam ya sunan malam kuma daga ina kake kira sunana alaikum musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya Alhaji Musa to muna sauraron ka ta wace hanya kake ganin za a iya fuskantar wannan batutuwa dangane da abin da yake faruwa daga da ita kanta wannan miyagun kwayoyika akwai matsaloli da yawa wanda suke ya kamata a ce gaskiya al'amari su kansu jami'an tsaro sai an ja musu hankali a kai duk da wani babban jami'in tsaro ya ce ba su da wata hanya da za su hukunta wani jami'in tsaro idan yana shan irin wannan abubuwa to amma gaskiya lamari in dai aka ce za a hana baiwa a ce mai dokar bacci shi zai buge da gangadi da haka kaga akwai matsaloli da yawa da yake akwai ƙananan abubuwan da ake a nan gida wanda suke za ka ga abin takaici ne wanda za ka ga yaran da sun zama haukata da wasu yan zare-zare wanda ke za ka ga rashin lafiyar da hauka za ka ga da yawa ma za ka ga ba na Allah da annabi ne da haka gaskiya gwamnati tana da abin da dole ta dage dantse dangane da wannan al'amari a tafi da shi domin a gwada tare a tsira tare. To Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bari mu je Abuja wane ne akan layi Abuja? abubakar yusuf mai katako daga abaji babban birnin tarayya abuja to mala abubakar muna sauraron ka To alhamdulillah ni na gudunmuwan shi ne ina ganin ya kamata a special court a gundu wanda aka kama shi da safaran miyagun kwayoyi ko kuma da saidawa a cikin gida. Hmm. Domin shi ke kawo muna ƙarin kashe-kashe a kasar nan da kuma sace-sacen dukiyar mutane wanda yake an kasa control din shi. So muna muna ba da shawara a special court a kai irin wa'annan kai ko jami'in tsaro ne aka samu ya ba da dama an shigo da shi ma a kai shi kotun. to Mala abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je ibadan wane ne akan layi magaji gada wanda to Mala magaji muna sauraron ka me zaka ce kan wannan maudu'i da muke magana aka ba ma'aikata ɗaya ya kamata su iri wannan ya kamata har jama'a su ma su rika ba da haɗin kai goyon baya ta wace hanya kayan tsaro dole sai an samu da jama'a waɗanda suke sa ido su rika taimakawa to ta wace hanya jama'a za su taimaka da kake magana ta waɗanda suke makwabta duk ko irin waɗanda suke makwabta masu da irin waɗannan abubuwa su rika taimakawa suna faɗa ma ma'aikata wato a ringa faɗawa a ringa faɗawa hukumomi su ringa kai rahoto ga hukumomi ga wani da yake sai ko yake sha da ke kusa da kai to mun gode malam magaji da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna Sharfila Hashim Gumal barka da barka da la'asar malam wa ke magana kenan Sunana Murtala ne ina kiran kuma daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala muna sauraron ka. To eh, shawaran da za mu bada shi ne cewa su idan jami'an tsaro su sa tsakani da Allah za su yi aikin nan domin su gyara kasa su gyara kuma al'ummarsu abin da suka rantse a kai kenan. Duk sanda suka kama mutum yaro ko tsoho ko mawa yana cikin barasa yana cikin maye sai a kama shi a ji a ajiye shi idan ya dawo hankalin shi a ce ina ka siyo abun nan sai kai sayin da aka yi siyo wannan abun tunda dole akwai inda ya je siyo ko an bashi ne in ga in ya kai sai a haɗa shi da inda ya siya sai a je a kai su kotu ba wani wa sake su daga baya a musu hukunci tsakani da Allah in ana haka to za a rasa inda ake saidawa in aka rasa inda ake saidawa kuma za a rasa masu sha to malam mutala ka ce da barasa to ai barasa ba ta da cikin kayayyakin maye ai eh haka ne tun an ce bara samu muna nufin duk abin da zai sa ka maye mm. iya in ka ta sha kana tana sa maye akwai alkawal a cikin ta mm. ko ba haka ba to duka ya kamata duk wayannan abubuwan mutanen da suke da tsari a ce an gyara su to mun gode da wannan ra'ayi ka malam murtala bari mu je Bauchi wane ne akan layi a Bauchi eh kana ta da dawo da wakilci daga hukumar Gano to malam fili gare ka eh to har ga Allah wannan shaye-shaye gaskiya har ga Allah abu abu har ga Allah bai yi ba don har ga Allah dai yanzu wata hauka duk da kake ga mahaukatan nan duk wallahi shaye-shaye ce ba hauka ce ta Allah da ta ba bane hmm. ah, har ga Allah wannan wannan abubuwan da iya da kuma ta dan tsaya akan wannan abubuwan suke bincika wa'anda suke ce da wannan abubuwan to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je hadeja wane ne akan layi daga hadeja malam na jaka kana tare da mu to da alama ko layinka ya goce domin mu ba ma jinka amma to daga haɗe jabar mu je azare wa ne akan layi daga azare ba azare ba ka ba malam to dan kashe rediyon ka ko kaɗan kaɗan kauce daga gurin rediyon to na kai yawwa to ya sunan malamin kace na muhammad alhassan to malam muhammad muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan maudu'i namu na yau eh gaskiya wannan maudu'i yana da kyau kuma yana da kyau a rika hakunta wanda wanda kama da shi masu sha ko masu sayarwa masu sha kuma to mun gode malam muhammad da wannan ra'ayi naka mun gode ka kira bari mu je abuja wani ne akan layi daga abuja malam na abuja wane ne daga abuja na abdullahi ahmed to malam abdullahi dan kashe rediyon ko ka kauce da gurin rediyon sai mu fi jin ka sosai da kyau yawwa to malam abdullahi menene ra'ayinka a yau ai ra'ayina kan wannan abu da kuke sai dai muku fatan alkhairi kana tare da malam abdullahi to akwai wani kara yana tare da kai malam abdullahi na jin ka gaskiya maganar da kake amma bari mu je bauchi to wane ne akan layi daga bauchi assalamu alaikum amin wa alaikum assalam wane ne ya suna malamin daga bauchi to sunana bala muhammad damban daga nan jihar bauchi to bala kaɗan kashe rediyon ka da allah sai mu sai mu fi jin ka sosai eh lalle na kashe ta Yawwa to menene ra'ayinka a yau to akan dai wani abun kamar yadda aka kama waɗannan kwantetoni cikin bincike to hmm. haka za a fada da binciken ba ma iya ga kwayoyi ba har iya kamar bindigogi ma a rika cikin hakan zai ba da zaman lafiya a najeriya sannan kuma gwamnati zai da wani cikin lafiya ku tayi lafiya to malam bala din ban jihar bauchi to malam bala mun gode kwarai da gaske ka samu dama kira da ma duk waɗanda ku samu dama kuka kira a yau mun gode sai kuma ku sake gwada mu gobe idan Allah ya kai mu domin in ba sami ba a yau za a sami mu gobe mun gode kwarai da gaske To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon ke cewa karfe biyar saura minti takwas yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya za ta buga wasan sada zumunci da ƙungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain a zaman wani sashe na tunkarar gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha. Ana sa ran buga wasan ne a filin wasa na Godswill Akpabio da ke birnin Oyo ta jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya a ranar 22 ga watan nan na Mayu. Wannan ne karon farko da ƙungiyar ta Atletico Madrid za ta ziyarci Najeriya. a wani labarin kuma hukumar kwallon najeriya nff tana nan tana duba yiwuwar soke wasan sada zumunci da najeriya da za ta buga da kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sakamakon barkewar cutar ebola a kasar da ke yankin tsakiyar afirka an tsara fafa ta wasan ita ma a zaman shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya a ranar 28 ga watan nan na mayu an ruwaito hukumar kula da shige da ficen baki a najeriya tana cewa tana ɗaukar matakan gaggawa na tabbatar da cutar ta ebola bata shiga ƙasar ba wanda hakan ya haifar da yiwuwar ɗage buga wasan dan wasan gaba na ƙungiyar manchester city ta ingila ya yaya ture ya ce zai sake dawowa duk da yake ya yi kwana da kungiyar wace ya kwashe tsawon shekaru takwas a ciki ture dan kasar ivory coast mai shekaru 34 ya buga wasan karshe ta ban kwana da ƙungiyar a jiya laraba sa'ad da city din ta yi galaba akan brighton da ci uku da daya bayan da tuni ta lashe kofin gasar premier ta bana Toure wanda ya lashe gasar Premier uku da kofin FA ɗaya da kuma kofin gasar UEFA biyu a City ɗin a yanzu ya shiga jerin sunayen tsofaffin zaratan kungiyar Ƙungiyar kwallon kafar Arsenal ta yi tankaɗe da rairaya a sunayen waɗanda ake neman mai gurbin kocin ƙungiyar mai barin gado Arsene Wenger. Waɗanda suka shiga a sunayen mutane biyar da aka tace ɗin sun haɗa da Patrick vera da Max Allegri da kuma Mikel Arteta. To sai dai an fitar da sunan tsohon kocin Barcelona Luis Enrique daga sunayen saboda yawan adadin kuɗin albashi da ya bukata. Ana ci gaba da tsallen murna a Old Trafford bayan da kungiyar Manchester United ta bada sanarwar cewa tsohon kocin tasa Alex Ferguson ya fito daga sashen kula na musamman na asibiti bayan da ya yi fama da mummunar cutar kwakwalwa. An garziya da Ferguson dan shekaru 76 a duniya zuwa asibiti ne a ranar biyar ga watan nan na Mayu, to amma a yanzu ya farfado kuma yana samun sauki. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana ci gaba da shirin muhimmin taro da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa mai mulkin kama karya Kim Jong-un domin tattaunawa a kan dakatar da shirin makamin nukiliya. Nasarar wannan tattaunawar kamar yadda shugaba Trump ya faɗa nasara ce gagaruma ga duniya baki ɗaya. Amurka ta bayyana ƙararra cewa sai Koriya ta Arewa ta ɗauki kwakwaran matakai na dindindin kuma wanda zai iya tantancewa akan ayyukanta na nukiliya. In ba haka ba, takunkumin da aka ƙaƙaba mata zai ci gaba da kasancewa da ram kuma za mu ci gaba da hura mata wuta. Amurka kuma ta bayyana cewa tana da matukar damuwa dangane da Koriya ta Arewa mafi girma a cikinsu batun take haƙƙin bil'adama da shugaba Kim ke yi a ƙasar. 28 Afrilu zuwa biyar ga watan Mayu ya kasance makon 'yancin ƙasar ne, makon da wata ƙungiyar Koriya ta kudu ta shirya tare da ƙungiyar ƙasa da domin inganta 'yancin damar ɗan adam ga al'ummar Koriya. Mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heza Nawat ta fitar da wani jawabi a kan bikin 'yancin ɗan adam ta Koriya ta Arewa inda ta kalubalanci ƙasashen duniya kada su manta da miliyoyin 'yan ƙasar Koriya ta Arewa da ke shan wahala a hannun ɗaya daga cikin gwamnatocin da tafi mugunta da mulkin kama karya a duniya. Al'ummar ƙasar Koriya ta Arewa sun shafe sama da shekaru su tantar ƙetar haƙoƙinsu a kusan kowace fuskar rayuwarsu. Ms. Nawad ta ce, banda aƙalla mutane dubu ɗari har da ƙananan yara da waɗanda iyayensu suka sha wahala a gidajen yarin siyasa. Gwamnatin ƙasar Koriya ta Arewa ta hana 'yan ƙasar samun dama da 'yancin kansu kuma duk waɗanda suka yi yunƙurin ƙato 'yancin kansu idan aka kama su ana hukunta su da kuma kashe su. Mai magana da yawun Amurka Nawad ta ce damuwar ita ce wannan ha'incin da suke fuskanta amma muna ci gaba da zafafa wannan kira za kuma mu ci gaba da tsagaita wuta akan waɗanda suke da alhaki za kuma mu tabbatar da ci gaba da ƙoƙari muna samar da bayanai akan 'yanci a kowane sako da lungu a wannan kaɗaitacciyar ƙasar Koriya ta Arewa da zai nuna ainihin yadda lamarin yake a ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. filo a takaice shugaban amurka donald trump ya ya sanar da cewa zai ganawarsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un zai kasance ne a kasar singapore ranar biyu ga watan yunin shekarar nan za mu yi kokarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya bisa ga cewa trump a shafinsa na twitter yau bayan da ya tarbi amurkawa uku da koriya ta saka Akalla mutane arba'in ne suka mutu lokacin da wata madatsar ruwa a wani kwazazzabo da ke kasar Kenya ta yi ambaliya daren jiya Laraba bayan ruwan saman da aka shafe kwana hudu ana tafkawa. ruwan da ya ambaliya ya tafi da gidaje da wuraren sana'o'in mutane bayan da ya kwararo daga madatsar ruwan fatal a yankin sulai kimanin kilomita 180 daga arewa maso yammacin birnin nairobi wani mai suna ian ndegwa ya shaidawa sashen voa na swahili cewa watakila waɗanda suka jikkata za su haura adadin waɗanda aka riga aka kirga. Yau Alhamis kasar Isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-haren sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin dare inda ta ce martani ne ga harin rokoki da dakarun Iran suka kai wa dakarunta a tudun Golan. To madalla a gaishe ki da aiki. To masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Nisar fili hashin kuma da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.